khalifan annabi na biyu amirul mu'minin umar Dan khattab allah yarda da shi ya buɗe ya shigar da musulunci ciki <clears throat> daga ƙarshe muka ambaci natijoji wato natija da aka samu <clears throat> sakamakon waɗannan garuruka da aka buɗe aka shigar da musulunci wannan babban aiki ne na farko da wannan khalifa amirul na umar ya yi a zamaninsa wanda annabi ya yi ishara a kan wannan aiki nasa cikin hadithi wanda bukhari da muslim suka fitar da shi an samo daga abu huraira ayyukan da wannan sahabi mai falala umar ɗan khattab ya yi suna da matukar yawa ba za su iyakantu ba a 'yan waɗannan zaman makinamu mu sai dai za mu yi isharori ko mu bayyana kaɗan daga ciki ko muhimmai daga ciki don mutane su sani yana da muhimmanci mutum musulmi ya san irin ayyuka da waɗannan kalifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hakan zai gadar masa da ganin girmansu da sanin matsayinsu da kuma son su da nema musu yarda da gafara gurin Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ila akhir aya <clears throat> abu na biyu da za mu ambata cikin ayyukan da wannan sahabi mai falala Allah yarda da shi yayi a jagorancinsa da ya yi wa sahabban annabi da sauran muminai gaba ɗaya shine rangadinsa wanda a baya mun yi ishara zuwa gare shi wato yana rangadi da daddare yana fita rangadi <clears throat> wato patrol kenan yana fita ya yi patrol ya zaga cikin garin madina ko zai ji wani wanda yake da wata bukata ya yi yunkurin biya masa wannan bukata ɗin ko kuma ya ji wani wanda yake da kuka ya share masa hawayensa wannan shine abin da wannan khalifa ya kasance yana yi kuma cikin ikon Allah ya samu abubuwa da dama a wannan rangadi nasa wanda ya cin musu aka yi nasara wanda wasu koke-koke ne ya yi share wa ma'abotansu hawaye wasu kuma bukatu ne na yau da kullum na rayuwar duniya nan ma ya yi ƙoƙarin biya musu bukatunsu <clears throat> allah yarda da shi to za mu ambaci misalai guda biyu waɗanda a umar allah yarda da shi ya yi karo da su kuma suka amfanar a gare shi da waɗanda ya yi karo da abin saboda su da kuma musulman duniya baki ɗaya bayan umar ɗin wato sakamakon wannan fitaren gadi da ya yi akwai abubuwa da suka faru wanda tasirinsu ya wanzu a ban ƙasa bayansa ibn kathir allah ya masa rahama ɗaya ne daga cikin malamai na tarihi kuma malamai na tafsirin ƙur'ani wasu malaman suna irga shi cikin malaman hadithi ya fitar a cikin littafinsa albidaya wa nihaya littafi ne babba sananne na tarihi ya fitar da wata kissa wacce ta shafi irin aikin da muke magana a kai na umar dan khattabi wato ran gadinsa da yake yi cikin dare zaga cikin garin madina wato abin da zai kara burge kai kara kayatar da kai a ce maka gashi shugaba ne na musulmai musulman ba na gari ɗaya ba ba na gari biyu ba garuruka da yawa sai gashi yana fita da kansa yana zagawa don ya ga yanayin halin da al'ummar da yake jagoranta take ciki ko kuma ko zai karo da wani abu wanda zai iya cutar da su ya san wani mataki zai ɗauka kaga wannan abu ne wanda yake abin burgewa kamar ya ɗauki kansa mai musu hidima ne ga shi a matsayinsa na shugabansu kuma jagorarsu ana so shugabanni suna ƙoƙarin kwatanta abubuwan da waɗannan bayan allah na kwarai suka yi wanda hakan ya gadar musu da yardar allah subhanahu wa ta'ala allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da allah suka zama cikin waliyan allah subhanahu wa ta'ala ibnu kathir ya fitar a cikin albidaya wa nihaya kissar umar dan khattabi tare da maulansa aslam yawanci yakan fita tare da wannan maulan nasa ana kiransa aslam sukan fita wannan rangaji da umar ya saba yake fita cikin dare to shi wannan maula na umar din aslam kenan ya ce cikin fita da umar yake yi a darare wata rana mun fita da daddare ni da amirul mu'minin umar dan khattab allah yarda da shi yana zaga garin madina ya ce muna cikin tafiya sai muka je jikin wani gida cikin dare sai muka ji wata mata tana cewa 'yarta ya 'yar 'yata yi maza ki tashi ki je ki sa ruwa a wannan nono ki cakuɗa shi kafin gari ya waye wato uwa ce take umarni wa yatta ta je ta ƙara ruwa a kan nonon da suka saba fita suna zuwa su siyar dama akan fita sukan fita su je su sai da nono su samo ɗan abin masurufi da za su rayu da shi wannan shine sana'arsu to shine a wannan rana sun je wucewa jikin wannan gida da amirul mu'minin umar dan khattab allah yarda da shi da maulansa aslam sun je wucewa jikin wannan gida sai suka ji wannan mahaifiya tana umurtan yarta da ta tashi ta ɗauki ruwa ta ƙara cikin wannan nonon don ya ƙara yawa in sun je su sayar da shi su samu kuɗi mai yawa kaga ya zama algus kenan ko shi wanda zai zo siya zai ɗauka duka nono ne bai san an ƙara masa ruwa ba ya yi yawa don su siyar su samu kuɗi mai yawa to wani martani yar ta mayar wa mahaifiyarta sai ta ce ya mahaifiyata shin baki san akwai azama da shi amirul mu'minin umar ya yi ba akan irin wannan aika-aikan na ƙara ruwa a nono a je a siyar a matsayin duka nono ne algus kenan ha'inci baki san akwai wani azama wani shiri da amirul mu'mini ne ya yi ba sai ta ce ya 'yata wane shiri amirul mu'mini ne ya yi wani azama ya yi hakan nan sai ta ce ai ya aika mai yekuwa me shela ya aika me shela ya yi shela ya yi yekuwa a cikin garin madina cewa kar wani ya sake ƙara wa nono ruwa ya zo ya siyar hakan ya saba wa allah ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam me yekuwa ya fita ya yi yekuwa cewa amirul mu'minina ya hana daga yau kar wani ya ƙara cakuɗa nono da ruwa ya zo ya siyar da 'yar ta gaya wa mahaifiyarta haka sai mahaifiyarta ce to ai ta yanzu kan ba cikin dare muke ba kuma ai babu amirul mu'minina baya kallon ki kawai ki ɗau ruwa ki ƙara ki cakuɗa in gari ya waye mu je mu sai da kayan mu mu samu kuɗi sai yar ta ce ya mahaifiyata ta ce na rantse da Allah ba zan yi biyayya wa amirul mu'minin umar Allah yarda da shi a fili ba ƙarar in gwada na yarda da dokansa a ɓoye kuma in saba masa ta ce wallahi ba zan yi haka ba in ji yar take gayawa mahaifiyarta ta ce wallahi a bayyane ba zan nuna na yarda da dokan amirul mu'minina ba doka ce ta Allah da annabi amirul mu'minina yake so ya tabbatar da ita ta ce to a bayyane ba zan nuna cewan gashi na amince ba a ɓoye kuma in saba ta ce dole in zama kaifi ɗaya saboda haka tun da a bayyane ba zan saba dokan da ya bayar ba kuma doka ce ta Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam to a ɓoye ma ba zan saba ba saboda haka wannan ruwa ba zan sa shi cikin wannan nono ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu yin da'a ga abun halitta wanda aka halicce shi mutum halittacce wanda Allah ya halitta ba a masa biyayya wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala gashi dai mahaifiyarta ce Allah kuma ya yi umarni a yi biyayya wa mahaifa a gurare wajen guda bakwai a cikin alkur'ani amma kuma in sun ma umarni ka saba wa Allah Allah ce fala kuma, sai Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'arufa. wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi shay'an fala tuti'huma Allah subhanahu wataala ya ce karka musu biyayya in sun nemi ka saba mu karka musu biyayya in ji Allah yake gayawa in ji Allah subhanahu ta'ala um, yake gayawa mutum kar ya yi biyayya wa mahaifansa amma kuma wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa ka yi zamantakewanka da su da kyakkyawan zamantakewa wato kai musu biyayya ka musu ɗa'a amma lokacin da suka nemi ka saba wa Allah karka ka wannan nema nasu kar ka saba wa Allah amma ka musu ɗa'a ka musu biyayya ko da ku ba musulmai ba ne mu duba mu ga babban misali dangane da annabi ibrahim da mahaifinsa irin biyayyan da annabi ibrahim yake yi wa mahaifinsa kuma mahaifinsa ba musulmi ba ne mushiriki ne amma yana masa biyayya asma'u 'yar abubakar allah yarda da ita ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiyata ta zo ya rasulallahi tana nema mata kyautata mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki kyautata wa mahaifiyarki alhali mahaifiyar ta ba musulma ba ce annabi ya ce ta kyautatawa mahaifiyarta mahaifa suna da haƙƙi mai girma kan 'ya'yansu dole 'ya'ya su kyautata wa mahaifa saba wa mahaifa yakan sa ɗa ya shiga cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata kissa da ake kawowa na ɗaya daga cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malaman tarihi suka kawo cikin littattafai na tarihi wani mutum ana kiran shi juraij an gwada mutum ne mai ibada mutum ne mai takawa har keɓe kansa yake yi tsoron karya afka cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya je ta sallolinsa yana nafilfilinsa, yana ibadarsa cikin mutanen da suka zo gabaninmu wata rana yana cikin sallah sai mahaifiyarsa ta zo tana kiransa tana kwala masa kira tana cewa juraij juraij juraij tana kwala masa kira ya ji kiran nata sai ce ya Allah gashi nan ina ganawa da kai ina sallah kuma ga mahaifiyata tana kirana sai ta ce sai ya ci gaba da sallarsa ya ce na zaɓi in ci gaba da ganawa da ubangiji na sai bai saurare ta ba bai kula ta ba ta yi ta kira bai kula ta ba ranta ya ɓaci sai ta masa mummunan addu'a shi ta ce allah ya haɗa shi da jaraban mata kafin ya bar duniya malamai suka ce idan iyaye suka yi kyakkyawan addu'a wa to wannan addu'an tana da tasiri sosai wa ɗa shi yasa ba a so iyaye suna mummunan addu'a wa 'ya'yansu kar suna mugunyan addu'a wa 'ya'yansu saboda daga ƙarshe su za su ji zafin hakan hannunka baya rubewa ka cire ka yar in kai kyakkyawan addu'a wa ɗanka lallai za ka ga tasirin wannan addu'a ne ko da ka wannan ɗan bijirarre ne to kai ta masa addu'a za ka ga tasirinsa in kai mummunan addu'a wa ɗanka to za ka ga tasirin wannan addu'a ɗin saboda allah na saurin karɓan addu'an mahaifa wannan mahaifiya ta wannan bawan allah juraij sai ta ce allah haɗa ka da jaraba ta mata kamar yadda riwayar ta zo ibn kathir ya kawo cikin bidaya wa nihaya <clears throat> shikenan ana nan kamar yadda kissan take bayyanawa wata rana wata karuwa sai ta zo masa wannan bukka nasa da ya keɓe kansa yake ibada ciki ta yi ta ƙoƙarin jan hankalinsa don ya afka mata ya saɓa wa Allah ina bai saurare ta ba ya ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yana zikirinsa wannan karuwa ta yi iya ƙoƙarinta ta ja hankalinsa amma abu ya faskara shikenan sai ta tafi ta je ta samu wani makiyayi ta saba wa Allah da wannan makiyayi din ya afka mata kuma cikin ikon Allah sai ciki ya shiga a wannan lokaci to lokacin da cikin ya girma sai mutane suke tambayanta cewa wane ne ya mata wannan ciki ɗin dab da haihuwa sai take ce musu wane wane ne ya mun sai ta yi sharri ma shi wannan mai ibada ɗin juraij ta ce shi ne mata wannan ciki har ta samu wannan ɗaɗin kenan aka yayi moɗa da mata aka taho mutanen gari suna cewa ashe mutumin munafuki ne ashe maha'inci ne ya keɓe kansa a bayan gari ashe mace amana ne mun ɗauka bawan allah ne na kwarai aka zo aka yaye bukkan nasa aka yi watsi da ita mutane za su ɗau mataki kansa ya ce ku tsaya suka tsaya sai ya ce su taimaka masa su kira masa mahaifiyarsa aka je aka kira mahaifiyarsa ya ce su ba shi dama ya yi alwala ya yi sallah aka ba shi dama ya yi alwala ya yi sallah sai ce ya san addu'an da mahaifiyarsa ta masa ne allah ya karba sai ya zo gurin wannan yaro jinjiri da wannan karuwa ta haifa sai yake cewa ya gulam man abuk ya ce ya kai wannan jinjiri wane ne mahaifinka saboda allah baya taɓar da waliyansa nan ma dai jarrabawa ne Allah ya jarrabe shi shi wannan bawa na Allah ya gwada masa muhimmancin iyaye ya sa Allah ya jarrabe shi da wannan jarrabawa ne. sai wannan yaro Allah ya bashi iko ya bashi dama ya yi magana an ce mutane uku suka yi magana suna cikin zanin goyo wannan yana daga cikin mutane guda uku annabi isa na daga ciki dan wata mata da aka je za a jefa ta a cikin wutan da Allah ba mu uh, cikin alkur'ani Eh, wa ma naqamu minhum illa an minu billahi al-aziz al-hamid eh, Allah ba mu kisan su a cikin alkur'ani da ɗan wannan mata ɗin da shi wannan ɗan karuwa da annabi isa wasu malaman sun ce eh, wanda suka yi magana suna zanin goyo sun fi haka amma dai wallahu alam wannan yaro da ya buɗi baki sai ya ce mahaifinsa wane wane ne makiyayi mutane sai suka yi ta mamaki kaga Allah ya kubutar da wannan bawa mai ibada amma mai za mu ɗauka a wannan karkashi shine jarrabawa ce ya samu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ta addu'ar da mahaifiyarsa ta masa umuniyar addu'a kuma Allah ya karɓi wannan addu'a ɗin wato wannan yana gwada mana matsayin iyaye kar mu yi wasa da matsayin iyaye mahaifiya ko mahaifi suna da matsayi sosai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ku ba musulmai ba ne shi yasa gurare guda bakwai da Allah yake umurni a musu da'a yana haɗa umurni da yin da'a wa iyaye da yi masa ibada bayan ya yi magana kan yi masa ibada ya ce kar a masa shirka sai ya biyo baya da umarni kan yin biyayya wa iyaye to wannan yarinya ba ta yi biyayya wa mahaifiyarta ba saboda abin da mahaifiyar ke mata umarni ya saba wa Allah da manzonsa to umar da ya ji wannan musayar magana da ya faru tsakanin mahaifiya da yatta sai ya ce wa maulansa aslam ya aslam ka kiyaye kofan wannan gida din, sannan ka kiyaye wannan unguwa din. wato ka sanya alama ka gane mun unguwan ko da gari in ya waye ina so in gane ina ne unguwan ka zama za ka iya nuna mu ina so in gane ina ne gidan ka zama za ka iya nuna mu umar ya nemi wannan allah yarda da shi gurin maulansa aslam sai ya ci gaba da gadinsa yana zazzagawa har gari ya waye da gari ya waye sai umar allah ya yarda da shi ya kira wannan maulana sa aslam ya ce je ka duba mun a ina ne wannan gidan yake sannan in ka ga gidan ka duba mun wacce ce take wannan magana ɗin sannan wace ce ake maganan da ita ko wacce menene matsayinta sannan kuma shin suna da miji tunda umar ba ganin su yayi ba muryansu kawai ya ji sai tura aslam ya ce je duba masa a ina ne wannan gidan yake tunda ya ce masa ya sa alama ya gane a ina gidan yake ya je ya duba masa ina ne wannan gidan yake sannan ya duba masa wacce take maganan da wacce ake magana da ita sannan kuma ya bincika shin suna da miji kaga kenan akwai wani bukatuwa da umar yake da shi kenan akan a wannan gaba din tunda ya tura maulansa ya je ya yi wa'annan bincike guda uku aslam da ya zo sai ya zo ya gane gurin da ya zo sai ya riski ita yarinyar da ake magana da ita mahaifiyarta ke magana da ita yarinya ce budurwa ba ta da miji ba ta yi aure ba ba ta da miji sannan ita kuma wacce ake magana da ita mahaifiyarta ce mahaifiyar wannan yarinyar ce ita ma ba ta da miji sai ya zo ya ba wa umar dan khattab allah yarda da shi labari cewa lallai ya je wannan unguwa ya gane wannan gida sannan yarinyar da ta ake magana da ita yarinya ce budurwa ba ta da miji mahaifiyarta ɗayar kuma wacce ake magana da ita mahaifiyarta ce ita ma ba ta da miji umar da ya ji haka sai ya kira 'ya'yansa sai ya kira 'ya'yansa gaba ɗaya sai yake cewa hal fikum man yahtaju ila mar'a fa uzawwijuhu shin a cikinku akwai wanda yake buƙatar mata in auren masa wato kenan waccan yarinya da Umar ya ji magananta wannan magana na ta ya burge shi ya fahimci lallai yarinya ce saliha sai ya gai cancantan ya nema wa 'ya'yansa salihar baiwa wato idan mutum yana so ya nema wa 'ya'yansa ko yana so ya samar wa 'ya'yansa tarbiyya to ya nema musu uwa wacce take nagartacciya saliha sai ta ba su nagartaccen tarbiyya to shi umar yanzu yana so ya nema wa zurriyarsa ne zurriya waɗanda suke salihai shi yasa da ya jiyo wannan gurin wannan yarinya yake sha'awan a ce ya haɗa ta aure da ɗaya daga cikin 'ya'yansa to babbansu abdullahi ɗan umar sai ya ce ni dai ina da mata abin nufi baya bukata sai abdulrahman ɗan umar shi ma ya ce shi ma yana da mata baya bukata sai ƙaraminsu asim ɗan umar an haife shi annabi yana raye kafin rasuwar annabi aka haifi asim dan umar ya rasu a shekara na saba'in bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina asim dan umar sai asim ya ce ya mahaifina ni ban da mata ka auren mun da ita sai umar dan khattab allah yarda da shi ya aika gidan wannan mata da ita da wannan 'yatata yana nema wa asim auren wannan yarinya shikenan ya auren wa asim wannan yarinya ta wannan mata saboda da nagartanta da ya gani da kuma addininta da ya gani ya aurar wa ɗansa asim wannan mata suka haifi ya yadda suka haifa ita ma ta haifi ya wannan yar ita ce ta haifi umar dan abdulaziz ai muna jin tarihin umar dan abdulaziz wasu daga cikin malaman tarihi suna irga shi daga cikin kalifofi guda biyar saboda irin adalci da ya yi adalcinsa shigen irin adalcin umar dan khattabi ne allah yarda da shi wato adalcin da umar dan abdulaziz ya yi lokacin da ya zama jagora na musulmai yana kamanci da adalcin da umar dan khattabi ya yi da ya yi jagorancin musulmai to shi yasa wasu daga cikin malaman tarihi suke irga shi daga cikin kalifofi guda biyar tunda ai mun san kalifofi guda hudu ne abubakar umar usman aliyu to wasu daga cikin malaman tarihi suke cika shida cikaton na biyar to amma wannan magana ba za a sallama musu ba saboda umar dan abdulaziz darajarsa da matsayinsa bai kai na sahabi ba tunda akwai irin su mu'awiya shi ma ya yi jagorancin musulmai bayan wayannan kalifofi guda hudu duk da hassan wasu suna ga bai yi jagoranci ba suna ga yayi na 'yan watanni to amma dai mu'awiya shi ne bayyana cewa ya yi kalifanci sosai ya yi jagoranci tsawon shekaru na musulmai to kaga ba za a fifita umar dan abdulaziz sakamakon adalci da ya ta yi akan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nusayfahu da a ce ɗaya daga cikin wanda ba cikin al'umman annabi wanda shi ba sahabi ba ne. zai yi sadaka da dukiya wanda girman dukiyan ya kai girman dutsen uhud sahabin annabi ya yi sadaka da dukiya wanda bai wuce mudu ɗaya ba ko rabin mudu to sakamakon da sahabi zai samu ninkin ba ninkin na wanda shi wancan wanda ya ciyar da dutsen girman dutsen uhud zai samu wato abin da kai za ka samu bai kai abin da sahabin annabi zai samu ba na sakamako gurin allah shi da ya ciyar da mudu wanda za a iya rike mudu a hannu wanda dutsen uhud kuma da mutane 500 za su taru ba su iya ɗaga shi ba sai gashi ka ciyar da dukiya wanda girmanta ya kai girman dutsen uhud sahabin annabi ya ciyar da dukiya wanda za a iya rike wannan dukiyar da ya ciyar a hannu sai gashi sakamakon da ya samu ya ninka sakamakon da ka samu ninkin ba ninkin saboda matsayin sahabin annabi kaga kenan yadda wasu malamai suka bayyana kuskure ne a sanya umar dan abdulaziz a gabatar da shi kan muawiya dan abu sufyan allah yarda da sahabban annabi gaba daya kusan wannan gaba na ce za mu kawo misalai guda biyu yanzu misali ɗaya muka kawo kuma gashi lokaci ya ƙure sha allahu darasi na gaba kafin mu ɗora za mu tada da misali na biyu abubuwan da muka faɗi waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ikon aiki da su abubuwan da muka faɗi bisa kuskure Allah gafarta mana hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu